أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة جمادى ثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da sha hudu ga watan uku shekara dubu biyu da goma sha bakwai Allah ya dawo da mu wannan masallaci na dan fodiyo inda muke gabatar da karatu a cikin littafin na ganin kaman amma da ba ta yin haka yi an gane da ba ta yin haka speaking ayi a to kaka ta taba ba zai ci gaba kawai shi wannan shine darasi na 25 ko na 23 a cikin jerin darasin da muka fara wanda ya shafi bangaren sahabbin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna cikin alfasul sadisu fasali na shida ahalul baiti wa fada'iluhu ahalul baiti da kuma falalarsu a satin da ya wuce mun faɗi matsala ta ɗaya inda malin ya ce manhum ahalul baiti suwa ne ne ahalul baiti sannan ya ce ba ta yi ne ba za ta yi ba ne haka sannan ya ce اختلف العلماء في تهديد آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أربعة أقوال malamai sun ƙara wa juna ilimi wajen haddade suwa ake nufi da iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan maganganu guda hudu mun kawo magana ta farko da dalilansu wanda suka ci wanda aka haramta musu su ci sadaka su ne mutanen gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a duba shafi na ɗari da hamsin da bakwai malin ya ce alƙaunin sani zance na biyu akwai malaman da suka ce anna alin nabi lallai iyalan gidan annabi muhammad hum zuriyatuhu wa azwaduhu khasa su ne matan annabi muhammad da zuriyarsa kaɗai su ne ahalul baiti wanda idan an ce zuriyarsa ya shafi wato ‘ya'yansa da jikokinsa wanda danginsa kenan ba su shiga ba masu wannan kauli ɗin hakabu Ibn Abdulbar, wannan Ibn Abdulbar ya hikaito wannan magana fi tamhid a cikin littafinsa a tamhi wato a tamhi littafi ne da yi shi akan mu ta al-imam maliku tun daga kan Ibn Abdulbar, ba a taɓa samun wata mata da ta haifi dan da yamma mazhabar malikiya hidima ba har kuma Allah ya nade kasa da wanda ke bayanta ba za a samu ba wa bihi qala ibn al-arabi da wannan maganan ne ibn al-arabi ya faɗa wa inda al-imam ahmad a wajen al-imam ahmad imam ahli sunnati wal jamaa yana da ruwayatani ruwayoyi guda biyu wasahihu abinda ya inganta shine dukulu azwajihi fi ahli baitihi matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna cikin iyalan gidan annabi Muhammad واختارها shekul الإسلام bin تيمية wannan shi ma تيمية والنشيما شيني زابنسا وعدلة أصحاب hadal القول dalilan masu wannan magana wanda suka ce iyalan gidan annabi Muhammad su ne matansa da zuriyarsa ma ja a fi sahihaini abinda ya zo a cikin Bukhari da Muslim min hadith abi humaydin as-sa'idi lallai su sahabbai qalu sun ce ya rasulullah kaifa nusalli alayka tiyaya zamu maka salati fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi yace qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin Allah ka ƙara tsira da aminci akan annabi Muhammad wa azwajihi sannan da matansa wa zurriyatihi da kuma zuriyarsa kama sallaita kama yadda kai salati ala ali ibrahim akan iyalan gidan annabi ibrahim wa barik ala muhammadin allah kai albarka ga annabi muhammad wa azwajihi da matansa wa zurriyatihi da zuriyarsa kama barakta kama yadda kai albarka ala ali ibrahim akan iyalan gidan annabi ibrahim innaka hamidun mazid lalle Allah kai abun godewa ne kuma mai girma ne faqalu sai su malamai suka ce inna hadal haditha wannan hadisi fa yana fassara mana hadith Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad yayin da annabi ya koyawa mutane salati yace ku yi salati ku ce Allah kai salati ga annabi Muhammad da kuma iyalan gidan annabi Muhammad to annabin ya zo ya fassara maka suwaye iyalansa shine wacce ruwaya sai ta zo sai ta fassara azwajuhu wa zurriyatuhu sunya ahluhu ina fatar an gane wa bayyana annabi ya bayanin anna ala muhammadin lalle iyalan gidan annabi muhammad hum azwajuhu wa zurriyatuhu sune matansa da kuma ainihin wato zuriyarsa wannan shine dalilan da yasa suka ce to iyalan gidan annabi muhammad matansa da zuriyarsa wanda ya shafi ‘ya'yansa an gane da jikokinsa wanda za su biyo bayan ‘ya'yan su ne ainihin wato iyalan gidan annabi Muhammad. Na biyu, marawa al-Bukhari abinda al'imam al-Bukhari ya ruwaito an Aisha ta radiyallahu ta'ala anha daga nan Aisha Allah ya ƙara mata yadda ƙala take cewa, ma shabi a Ali Muhammadin min kubuzin, wato iyalan gidan annabi Muhammad ba su taɓa ƙoshi ba daga kubuz. wato waina ko biredi min kubzi daga waina ko biredi sannan ma'adumin da kuma ma'adum shi ma'adum shine mayu yi ukali ma'al kubzi abinda ake hadawa a ci waina ko biredi da shi da haka ta ce iyalan gidan annabi muhammad ba saba koshi da wannan masalasa ayyamin kwana uku hatta laqiya billahi har sai da Allah subhanahu wata'ala annabi ya hadu da Allah wa ma'alumin abin sani ne annal abbasa shi Abbas wa auladahu da ƴaƴansa wa banil mutallib da kuma banil mutallib lam yadkhulu basu shiga ba fi lafzi Aisha ta a cikin wannan lafazin da na Aisha ta kawo wala muradiha ko manufarta wa mamma yadullu na daga cikin abin da yake nuni ala anna alahu akan iyalan gidan annabi Muhammad sune zawjatuhu wa dhurriyyatuhu qawluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yace inna ma yuridullahu kawai abinda Allah fa yake nufi da yuzhiba ankum rijsa ya tafi yadda datti akan ku ahlul baiti ya ku mutanen babban gida wa kum sannan ya tsarkake ku ta tahiran tsarkakewa li'anna ma qabla al-aya wa ma ba'daha domin abin da ke gaban ayar da abin da ya zo bayan ayar duk mutumin da ya lura da siyaki ya san yana magana ne akan matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa ushira bidhalika sai aka sani da wannan bi iradatihinna cewa su ake nufi da su wa ushira sai aka sani tadhkirul muqatabina da aka kawo lafazi na maza bi iradati hinna dan a shigar da wani wanda ba matan bane amma asali ana maganan matan ne laka duk mutumin da ya kalli siyakin ayoyin tun daga ya ayyuhan nabi kulli azwajika ka faɗawa matanka in kuntunna turidina alhayata ad duniya wa ta alaina da su ake magana ku zo kunna in jiyar da ku daɗi wa kunna sarahan jamila wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wad-dar al fa inna Allah 'adda lil min kunna ajran 'azima ya nisa annabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al da'ifain wa kana dhalika 'ala Allah yasira ya nisa annabi kaga kiran ma kawai a dinga cewa ya nisa annabi ka san wannan matar ba daidai take da kowace mata a duniya ba lastunna ka ahadin minin nisa ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba in ittaqaytunna in dai kuna jin tsoron Allah to fala takda'ana bil qawli kada za ku yi magana da wani namiji ku yi magana da za ta dauki hankalinsa fa yatma alladhi fi qalbihi marad wanda yake a zuciyar shi akwai rashin lafiya ta sha'awa sai abin ya masa tasiri Allah ya ce musu wa kullu qawlan ma'rufa idan kun tashi ku yi magana sananniya sai ya ce wa qarna ku tabbata sai ya ce fi buyutikunna kalman baiti a siyakin ayan nan guda uku aka ambace shi na farko wannan shine wa qarna fi buyutikunna da aka ce su tabbata a gidajensu ai ba gidajen iyayensu ake nufi ba domin gidajen iyayen an sun riga sun baro su ba su da wani gida kuma sai gidan wa sai gidan annabi Muhammad kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi kada ku shiga gidan annabi Muhammad to wannan gidan da annabi yake ciki da matansa da Allah ya sa masa habbai doka ya ce kada su shiga to wannan gidan kuma shine Allah ya ce musu wa qarna fi buyutikunna sai aka jingina gidan zuwa gare su wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula sai ya ce musu wa salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula aya can baya ya riga ya ce musu wa karna fi buyuti kunna ko sai ya ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wancan bait din da aka dingina zuwa gare su shine nan aka ce musu ahlal bayt ya ku mutanen babban gida wai tafiyar kum ta gida da aka gama sai aka sake maimaita aka ce wa zukurna ma yutla fi kunna min ayatin lahi ku tuna abin da ake karantawa a cikin ɗakunanku na ayoyin Alƙur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to wai su yan shi'a sai suka ce wai dan me za a ce an kum idan ana magana da matan annabi ne a ya kamata a ce an kunna ne an fahimta ya kamata a ce an kunna ne an gane to shine malam yake nan magana ya yace yin amfani da ankum don a shigar da wani wanda ba su ba domin inda an ci gaba da tafiya da lafazin mata kaɗai, aka ce inna ma yuridullahu ba an kunna to ba wani namiji da ya shiga ciki amma lafazin ankum ne zai iya ba da dama namiji yayi wa ya shiga ciki shi yasa aka ce ankum an gane kuma mun sha bayani a baya cewa duk inda Allah zai amfani da kalmin ahlul baiti a Qur'ani sai ya kawo wannan mimul jama'a din a suratu hud sun yadda cewa matar annabi Ibrahim ita ce ahlul baiti amma yanzu in ka takura in shi abinda suke cewa wai ahlul baiti na luga wai wai wai a luga ke to a Qur'anin Allah dai haka yake in an ce mace ahlul baiti to iyalin mutunci amma a gurin in a su ba su yadda ba mutum hudu kaɗai suka ɗauka su ne ahalul baiti shi yasa yana daga cikin bambancin ahalul suna da kowace aƙida su suna ƙoƙari ne wurin jam'in nassoshi ba abin da ya musu suke ɗauka ba su suna faɗar malahun wa ma an gane a suratu hud Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari cewa walaqad walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra mala'ikunmu sun je wa annabi ibrahim da bishara cewa zai haifi yaɗa ƙalu salam <clears throat> suka ce masa assalamu alaikum ƙala salam ya ce wa alaikum assalam ba ma labisa an ja a bi ijilin hanis bai zauna ba sai da ya je sa aka gasa sa ya ɗauko ya kawo musu sa falamma ra'a aidiyahum lokacin da annabi ibrahim ya ga hannayen su wa'annan mutanen a matsayin mutane amma shi bai sani ba mala'iku ne la tasulu ilaihi bata sadu zuwa ga abincin da ya ajiye musu ba na nakirahum sai ya kyamace su wa samin hun kifa sai tsoro ya kama annabi ibrahim sannan suka gane ya tsorata qalu sai suka ce la takhaf ka ji tsoro inna ursilna ila qaumi lut mu da ka ganmu ba mutane bane mala'iku ne na Allah an aike mu daga gurin ka zamu tafi garin annabi lut wa mar'atuhu mata annabi ibrahim ƙa'imatun tana tsaye fa dahikat sai ta dariya fa basharnaha sai muka yi mata bishara cewa za ta haifi ɗa ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub annabi ishaqa zai zo duniya zai girma bayan ya girma zai haifi ɗa annabi yaqub qala sai ta ce ya wailati kai tona a alidu yanzu na haihuwa ana ajuzun bayan ni tsohuwa ce wa hadha ba'ali sheka wannan mijin nawa shi ma dattijo ne shekaru sun masa In inna hadha la shay'un ajib ta ce musu wannan gaskiya abu ne mai ban mamaki ƙalu sai mala'iku suka ce mata a na min amrillahi yanzu kina mamaki akan al'amarin Allah sai suka ce mata rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahalal baiti sai ta ce suka ce mata rahmatullahi rahamar Allah ta tabbata da albarkasa, alaikum a kanku. a lokacin da aka ce alaikum nan fa aka ce musu ahlul baiti ba da ko ɗaya a duniya ma daga annabi ibrahim sai matarsa kuma a can sun yadda cewa annabi ibrahim da matarsa ahlul baiti ne amma ka takwar ɗan shi sai ce ahlul baiti a luga ne a luga to ko a luga ba Allah ya riga ya faɗa ba dan me zaka ƙaryata can ka je kuma ka yadda da can sannan guri na biyu a suratul qasas inda Allah subhanahu wata'ala yake maganar mahaifiyar annabi Musa ta wa qalat li ukhtihi fa basarat bihi an junubin wa hum la yash'urun Allah ya ce wa harramna alaihi almaradi amin qablu mun hana duk wata mata ta shayar da annabi Musa kafin 'yan uwarsa ta zo lokacin da 'yan uwar ta zo fa sai ta ce hal dullukum bana muku nuni ba ala ahali baitin akan mutanen wani gida yakfulunahu wanda za su renan muku wannan yaron wahum lahu sai ta amfani da hum ga kuma ahlul baiti wahum lahu nasihuna su ga wannan yaron masu nasiha ne Allah sai ya ce faradadnahu ila ummihi sai muka dawo da annabi Musa zuwa gurin mamarsa kenan mamarsa ita ce ahlul baitin yakfulunahu su ne ahlul baitin da za su rena annabi Musa Ta suratul qasas sun yadda mamar annabi Musa ita ce ahlul baitin wancan gidan a suratu hud sun yadda annabi Ibrahim ita ce matarsa ita ce ahlul baiti amma a nan gurin sai suka ce san ba su yadda ba matan annabi Muhammad cewa su ne ainihin wato ahlul baiti wanda yana daga cikin abinda ma'anan ahalu yake ɗauka, shine ita kanta matar shi yasa matar wannan sarkin da Allah madaukakin sarki yayi magana a cikin suratu Yusufa وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسوى إنه لا يفلح الظالم الله يتي ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين سيتي واستبق الباب سيتك يطيري ودنقوفا وقدت قميصه min dubur ta riga ta yaga masa riga a baya wa alfa ya sayi da dalba sai suka samu mai gidan a kofar gida suna samun shi fi sai ta ce ma jaza'u menene sakamakon man arada bi ahlika su'an wanda ya nufi ka da mummunan abu wace ce iyalinsa ita matar ita ce iyalin nasa da haka suratu yusuf sun yadda wannan matar ita ce ahalahu amma anan ba su yadda matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba cewa ahalul baitin ne shi yasa idan ka ɗauki wannan ƙa'idar ta su shi'a da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu fusa anfusakum ku kare kanku sai ya ce me wa ahalikum da iyalanku idan aka dauka matarka ba iyalinka ba ce to kai kadai ya lizumce ka kai addini matanka kuma ko oho ba dole bane ka matsa matanka cewa sai ta yi addini amma kuma sai ga a wasu littattafan haka suke fassara iyali sai su matan mutum da yayan shi amma kuma anan sai su kiyarda a tafau cewa matan annabi ahlul baiti ne saboda Allah ya jarraba mutanen nan da wata irin muguwar aqida wacce asali dama bata kafu ba don ta taimaki addini ta kafu ne dan ta ruguje addini Allah ita ma ya ruguje ta Allah ya kai ta ƙasa ya mata warwas kuma duk wani wanda yake so ya dafa mata kada Allah ya dafa mai Allah ya sa shi ma ya kai ƙasa ina fatar an fahimta wannan yana daga ciki shine fadakalla sai su matan annabi sai suka shiga fi ahlul baiti a cikin ahlul baiti wala yajuzu ikhrajuhunna min shay'in minhu bai halatta wani ya fitar da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga ciki wanda ya zo cikin Nailul Awtar na al-Imam Shawkani al'imamu shaukani ɗin nan an gane ya rayu a ƙasar ainihin wato yaman shi yake da ainihin wato saboda salam wanda shi ma yana da alaƙa da ahalul baitin nan an gane cikin abin da muka faɗa na cikin mun ce kakan al'imamin shafi'i yana daga cikin mutane guda shida da suka yi kama da annabi muhammad yanzu ba kowa ba ne hatta a cikin ahalin sunna ya san cewa al'imamu shafi'i yana da alaƙa da gidan manzan allah ahalul baiti ne amma ka ji ahli sunna sana da tuciya da imamu shafi a matsayin ya fito daga gidan annabi mun fituciya da abin da ya karanta na sunna sama da fitowa daga can saboda duk jika na kirki to kamata ya zo a dafa wa kakansa ba shi ya zo ya kawo abin da ya ci karo da nawa ba na kakansa kuma ya ce a ajiye na kakansa shi a shi bayan Allah bai aiko mana shi ba kakan ya aiko mana a kabari Allah ba zai tambaye ka jikan ba wa zai tambaye ka da maka tambaya man rabbuka tambaya ta bi take man nabiyuka waye annabinka kuma summa la tusalanna yawma idin anin na'im da malamai suke fassara guda takwas daga ciki a cikin ni'imar da Allah zai tambayi dan adam a kabari sai ya tambaye shi akan ni'imar aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال البيهقي الإمام البيهقي يا فدا يتي وإنما قال عنكم الله يا فدا عنكم ne بلفظ الذكور ده لفظ مذا li'annahu arada dukula ghairihinna ma'ahunna domin Allah yayi nufin ya shigar da wasu tare da matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi dalika a cikin wannan thumma adafa albayti hinna, sannan Allah ya jingina dakin zuwa gare su da yace ahlal baiti ai a baya ya faɗa ce wa ƙarna fi buyutikunna ko sannan yace inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijza ahlal baiti sannan ya ce wa zukurna ma yi tilafi buyu kunna min ayatin lahi wal hikima kaga kalman baici guda nawa aka amfani ita uku a can baya ya yadda matan annabi su ake nufi da wa karna fi buyu kunna tun daga nunun nusuwa ba kai saka musa ba ko da aka gama sannan sai aka ƙara cewa wa zukurna ma yi tilafi buyu kunna ka tabbatar su ake nufi amma mutum saboda jara'a a can ya yadda ƙasa ya yadda amma tsakiya ya yadda ya jayi daga daga ai na san da yanku kun san muƙabalar da muka je bauta da wannan din shiya akan wannan topic in to gara su dinga fitowa da mutane a su mutane su dinga ji daga wa daga bakin ba shari ake ainihin wato yi musu ba an gane da kuma wannan yana daga ciki mu'uzami daga cikin mafi yawancin malaman shi a jahilai ne ba su san larabci ba wallahi wannan shine abin da yake faruwa shi yasa sai ka ga mutum yana ta kokarin sai ya kare wannan aqidar a to shi wannan nazariya in ba dan yayi sa'a ba kasar nan mutane ba sa karatu ta yaya ma za a yi zai samu wanda za su bi shi idan za ka ɗauke shi ka ɗora shi a ma'aunin karatu ko ɗalibi ya kai ma a gidan karatu ballanta na malami amma ana ji ana kallo ya zama shekul islam ya zama allama ba ya zama ayatul lahi E eh, mutu'a da kuma nisantar inda ake karatu domin duk inda shi'a ta je tana buƙatar inda ba a karatu ne to za ta samu inda za ta zauna kuma wannan shine babban janyo hankalin mutane da muke kullum in kana ahlus sunna dole ka lizinci inda ake karatu wannan ita ce gaskiyar magana an gane ya samu sa'a ne kawai ya zo daidai lokacin da mutane sun yi nisa da inda ake karatu shi shikenan ya zo don haka sai ya kafa ainihin wato abin nan amma wallahi in dai ka san karatu ba wai malami ba ɗalibi wallahi bai kai matakin ɗalibi ba a karatu ballantana malami amma tun da ya samu sa'a shi ke kai baka jin yadda ake jan baki ana ko ba a lura ba a ja bakin bakin ya ja ƙiƙiƙiƙi haka ake karatun ba eh? Allah ya kiyaye shi ba za ka ji wani ɗanɗano na ilimi ba ba za a ɗauko matsala ba ka ji an shiga naha ko sarfu ko balaga ko fiƙi ko usulul fiƙi ko duk wani abu wanda eh idan kana tattauna matsala wanda suka san karatu za a ce eh da gaske wani ko da mun saba da shi a ƙida ya san karatu shi ba za ka je na tattauna wata matsala ta lugha ba amma da zai je jabaki ya fassara to a gurin wasu malami ne allama ne ba kaga ne sa'ad da ya samu ai amma in kana karatu kai ɗalibi ne kana da alaka da karatu ya in ka ɗauki nauyin shi ko ɗalibin ma bai kai ba ballantana ma ya zama malami wallahi Allah ta'ala ya samu lati wa qala ibn kasir ibn kasir ya fada inna tafsiri hadhihi al-aya lokacin da yake tafsirin wannan ayar yace innaha nassun wannan ayan nassi ce fi dukhuli azwajin nabi wajen shigan matan annabi fi ahalul baiti guna a cikin mutanen gidan annabi anan li'annahunna sababu nuzuli hadhihi al-aya domin su matan annabi su ne ma sababin da sa Allah ya saukar da wannan ayar wa sababun nuzul sababun nuzul kuma dakilun fihi qawlan wahidan wato ya shiga cikin sa magana kwaya daya in ma wahadahu ala qawlin in ma shi kadai akan fadin Allah subhanahu wata'ala aw ma a ghairihi ala sahi ko tare da wani akan magana da inganta ila an kala azwa inda ibnu kasir yake cewa Sun alladhi layi shukku sannan abinda ba wanda zai kokonto akan sa man tadabbara alqur'ana duk mutumin da ya karanta qur'ani ya tadabburin qur'ana ana ganewa sai idan ka karanta qur'ani kuma kana tadabburin qur'ani su kuma shi a dama a cikin ajanda su ba magana karatun qur'ani shi yasa yanzu an gosu nusun nan idan aka ce an baka assignment ka nemo ɗan shi a ƙwaya ɗaya mahaddacin ƙur'ani ya lazi an baka aiki in kaga mutum yana da wani kaso na qur'ani yana shi'a to wallahi ka tabbatar ya samu ne kafin ya shiga shi'a amma ba amma addu'o'in banza kan zaka ga mutum ya haddace kundi kundi addu'a ziyara addu'ar ashura addu'ar wacece addu'a watan rajab addu'o'in da ma anzalallahu bi sunna kuma ka faɗi wani ɗan shi a ƙwaya ɗaya a duniya wanda ya fice gidan karatun ƙur'ani ka faɗe shi faɗe shi yanzu irin su mahmud khalilu kusuri wanda idan rigima ta kace me ta wayannan qira'atu guda goma na qur'ani ba wacce bai mata albin ba kafin ya bar duniya in rigima ta taso akan wata matsalar sai a ce a koma a saurari kasa ɗin shi yayi karanta gurin yadda ya karanta gurin sai a ɗauka to haka za a warware matsalar haka ake yanzu duk duniya wa kake da shi a cikin shi'a da zaka dauka a bangaren karatun qur'ani ko da Muhammad Khalil Kusuri ne a wannan zamanin waye shi maganan karatun qur'ani wannan bai ajanda su kuma kana iya gane wannan ko a Najeriya ne yanzu yawa sun dai kware gurin zagin bayan Allah yawa maganan karatun qur'ani bai ajanda su tunda dama qur'anin gaske yana hannun mahdi? wannan aqida ce mai zaman kanta lokacin da aka hada qur'anin gaske. Ali bin Abi Talib ya kawo sahabbai sun ki karba yace to saboda wai a ciki akwai tonan siriri da aka yi wa sahabbai sai yace to daga yau ba za ku ƙara ganin wannan Qur'anin ba da aka yana hannun mahadi ya gudu da wannan Qur'anin ya ji ya shige wani ramin bera a Iraki da wata jaka a hannunsa Jafaru ita wannan jakar Jafaru Allah ne kadai ba a ce yana cikin ta wannan kofar sai an rubuta ba an gane akwai abubuwa da dama a cikin jaka to daga ciki ƙur'anin gaske na hannun al'imam mahadi ya gudu da shi to shine ibnu kasir yake cewa annan ladhi la yashqu fi ah ba zai baka mamaki ba irin tafsirin da suke dan girman Allah mutum ya yarda da Qur'ani yana karanta Qur'ani yana tadabburin Qur'ani ta yaya zai zo ya ce Ali bin Abi Talib ba annabi ba a cikin ƙur'ani kakaf sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya rasu ya koma zuwa ga allah ya bar mutum wajen dubu ɗari da sha biyar babu wanda ma ƙur'ani ya ambaci sunansa sai zai shi kaɗai ƙur'ani ya ambaci sunansa akwai wanda muka takure shi muka ce ya faɗi ina allah ya ambaci ali bin abi talib a ƙur'ani sai ce allah ya ce wa rafa ana makanan aliya kuma wallahi malami ne a cikin su karka ɗauka wai a a cikinsu ba jahili ba ne a cikinsu allama ne ma eh, a cikinsu amma ya kawo wa rafa'ana makanan aliyya ya ce wai shi ne ayin ga inda aka kira sunan aliyya ƙura'ani eh, ne ce to da ko farkon aya wadda kurfin kitabi idrisa inna hukana min? siddiƙan nabiya wa rafa'ana hu na ce addamir ya udu ilaman kaga yana koma zuwa ga annabi idris amma dan jahilci ya zo ya ce wai ai ali bin abi talib ake magana to ta yaya yanzu annabi musa da annabi isa da nuhu da ibrahim da musa da allah ya ambaci sunayensa a ƙur'ani da su da falalarsu ka zo dukka ce kaka ali bin abi talib ya fi su daraja a gurin allah mun haɗu da wata yar shi'a a kano kwanan nan to cikin tattauna da maka yi ta na bata assignment na ce to ta yi kokari tunda daga cikin aƙidar ku akwai cewa a imma sun fi annabawa daraja kuma ga malamin ku ya faɗa na ce kina shakka ya faɗa ko ba shakka ta ce ba ta shakka tabbata gaskiya faɗa ce to duk ranar da kika nemo mun aya a ƙur'ani wacce ta nuna Ali bin Abi Talib ya fi annaba wannan daraja na ja mata ayoyi guda biyu cikin ƙur'ani suratul Azab suratul Shura wa idh akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minkum wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu nace to duk ranar da kika nemo haya, a ƙura'ani da ta nuna Ali bin Abi Talib ya fi su daraja na rantse da Allah ni kuma zan fita daga sunna zai shi da na ce kinga kuma duk ran da na shiga shi ai kun yi babban kanwa dan za a daura na akan nama a kilo ai zan ja nama da yawa ai yawa na ce amma in kika je fa malamin ba su ba ke dalili ba ke kuma ki fita saboda haka yanzu na ba da wata ɗaya daga nan zuwa wata ɗaya in na koma za mu ci karo da ita zan ji sakamako ko kuwa to irin wannan ya kamata in kana ahli sunna ka duk dan shi'an da kuka haɗu da shi a duniya kamar tambayar nan billahi allazi ko ni ne ya dawo daga duniya bai usulul kafi kame wannan tambayar na rantsi da Allah bai sai baka amsa ba kuma duk yadda kake ganin baka karatu baka kawa mutum wannan tambayar a cikin aqidar ku al-a'immatul isniya a shari'a sun fi annabawa daraja amma kana buƙatar aya a kawo maka to nan ne fa za a yi bindin bindin to in mutum yana karanta qur'ani yana tadabburin qur'anin da kyau dan Allah ya zai yadda da wannan aqida sai sa kaga ahlus sunna da Allah ya taimake su ya musu ga katar ya musu gyadar dogo da ta gajere mu a aqidar mu in dai kai ba annabi bane kowa ya kai annabi ya fi ka daraja wannan ita ce mu aqidar da muke bautawa Allah da ita an gane man tadabbara alqur'ana anna nisaa annabi sallallahu anna nisaa annabi lalle matan annabi dakhilatun fi qaulillahi jalla wa ala sun shiga cikin fadin Allah da yace inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera fa inna siyaqal kalami ma'ahun domin siyakin zancen da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ake to sai aka kawo wayancin hadisan kamar yadda zamu kawo wanda annabi ya kira Hassan da Husaini da Fatima da ainihin wato ali bin abi talib ya rufe sai ya ce allahumma inna haula ahl baiti sai muka ce ahlus sunna ba sa musu wannan ayoyi sun tabbatar da cewa akwai ahlul baiti na nasaba sannan akwai ahlul baiti na surkuntaka wanda annabi ya rufe da hasan da husaini da nana fatima da ali wannan ahlul baiti ne na nasaba amma su kuma qur'ani maganar da yake su matan annabi ahlul baiti ne nawa na surkuntaka ina fatar an gane kuma haka Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wasihina wa kana rabbuka basira wai sannan cewa inna haula ya ahlul baiti sai suka ce ai wannan yana nuna kakab annabi a duniya bai da ahlul baiti in ba wa'annan ba yanzu muna karatu a nan gurin sai na nuna wannan sai na ce wannan ɗalibi na ne ko wa'annan ɗalibai na ne idan wani ya tashi daga majalisin nan ya je ya ce duk duniya banda ɗalibai sai wa'annan dan Allah ya fahimci magana ta nuna wa'annan in ce wa'annan ɗalibai na ne wannan yana nuna duk duniya banda su banda wasu ɗalibai to nuna cewa inna haula ahal baiti sai suka yanke hukunci kai to kuma tare da bakin ciki mai tsanani akwai wanda kuma ba sa gurin sanda annabi ya ce inna haula ahal baiti kuma suka yi da ahal baiti domin mutum hudu ne kadai a duniya a lokacin daga Hassan sai Husaini sai Ali sai Fatima Allah ya kara musu yadda ali zain al-abidi na beguru jafar sadiq beguru musa al-kazim beguru har zuwa na goma sha ɗaya hassan al-askari duk ba sa gurin amma kuma sun yadda ahlul bait idan da annabi yana nufin su kaɗai ne nan, to dan me kuma kuka zo kuka shigar da wanda kuma bai ma duniya bai zo ba kuka ce yana ciki an gane to addini ne kawai na son zuciya Allah ya tsare mu Al'aulis salisu zance na uku anna alahu lallai iyalan annabi Muhammad hum atba'uhu ila yawmil qiyama sune wanda suka bi shi har ranar tashin alkiyama magana ta uku kenan rawa zalika al an Jabir bin Abdullah wato imam al-imam al ya ruwaito daga Jabir dan Abdullah kama ruwaya kamar yadda aka ruwaito an Sufyan as-Sauri wa bihi qala ba'du shafi'iyya da wannan ne daga cikin wasu malaman shafi'iyya suka yi magana waqtarahu az-Zuhri al zuhuri ya zabi wannan wa alaihi as-safarini wato al safarini yana da littafi ƙi sunansa kenan fi lawami anwa wa rajjahu an-nawawi al nawawi kuma ya rijjayar da wannan fi sharhi sahihi muslim a cikin sharhin sahihi muslim wal murawadi wal muradawi da kuma al muradawi fil insaf wa qala yace huwa ala sahihi min al mazhab wannan yana daga cikin abin da ya inganta daga cikin mazhaba wato ta shafi'iyya kenan wa ktarahu al qadi tunda al imam an yana bin mazhabar shafi'iyya ne irin sa al imam suwidi an gane wa ghayruhu min al ashab da wasu daga cikin wato malaman shafi'iyya wa adillatu ashabi hadal qawl dalilan su kuma masu wannan magana da yasa suka ce idan an ce alihu wanda suke bin annabi har tashin kiyama sun shiga ciki qawluhu ta'ala fadin Allah da yace adkhilu ala fir'auna ashadd al'adab ku shigar da kun ga ala fir'auna ya dauki duk wani wanda ya bi fir'auna ko kuwa kenan kalman al akan itlaqin ta ga duk wani wanda yake bin ka wannan shine dalilin su ana ganewa wal muradu abinda ake nufi shine jami'u atba'ihi duk wanda suke bin sa ba Allah ya zo magana ba a cikin suratul ghafir cewa annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati ko kuwa wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab Lanar da alkiyama za ta zo haka za a ce ku shigar da jama'ar fir'auna kakaf cikin azaba mai tsanani wa qawluhu ta'ala illa ala lutin sai dai iyalan gidan annabi lutu kun ga ala lutu nan ana nufin jama'a sanar jenahum bisa har mun tseratar da su lokacin suhur fal muradu bihi atba'uhu almu'minina bihi wanda suka bi shi wanda suka yi imani ne shi min aqaribihi na kusa da shi wa gairihim da wasu su duk ya kunshi illa ala lutu shine ana nufin mutanen shi shi yasa matarsa da bata ciki sai aka kawo togaciya aka ce illa mar'atan kanat min al-ghabirina wannan ya faru ne inna alal mu'azzamu atba'ihi ala dinihi wa amrihi ko wadalika wannan ya kasance ne inna alal mu'azzam lalle iyalan duk wanda yake wato mafi girma ne shine mabiyansa wanda suka bi shi akan addinin sa da al'amarin sa qaribuhum na kusa da su wa ba'iduhum da kuma nesa da su wa an hadhihi al-lafza wato ishtiqaqin wannan kalman tadullu alaihi tana nuni akan wannan fa innahu min ali ko shine idara raja'a idan ya dawo wa marji'ul atba wato makomar bi ko ila matbu'ihim zuwa ga abin da suka bune li'anna imamu li'annahu imamuhum domin shi wanda duk mutane suka tasa suke bi ba shi bane shugaban su wa maw'iluhum kuma shine ainihin wato inda suke komawa idan wani abu ya taso musu kama nassa ala zalika ahalin luga kamar yadda ma'abuta luga suka tabbatar da wannan an fahimta akwai malaman da suka buɗe matsalar suka ce to ai an ce ma al to ita kalmar al din nan ma tana nufin duk ma wanda ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to yana daga cikin alu ina fata an gane biyu, bima a fil hadisi anna wasila bin al-asqa bin al-asqa bin al-asqa al qala yace da'a rasulullahi hasana annabi ya kira hasan wa husayn sannan ya kira al-imamu husayn fa kullu wahidin minhuma ala fakhidhi sai ya dauki kowanne sai ya dora akan cinyarsa wa adna fatimata min hijri sai ya kusanto da fatima Allah ya kara masa yadda a cinyarsa wa zawjaha da kuma mijinta thumma laffa alaihim thawbahu sannan annabi ya dauki tufafinsa sai ya lullube su da shi faƙala ya ce Allahumma ha'ula'i ahali wayannan Allah iyalina ne ƙala wasilatu sai wasila ya ce faƙultu sai na ce ya rasulallahi wa ana min ahalika Nema ina daga cikin iyalanka ƙala sai ya ce wa anta min ahali kai kana daga cikin iyalaina ina fata an gane shi yasa ruwayar da ta zo a ɗakin Un Musulma wannan matsalar ta faru an gane da ta zo za ta shiga annabi ya ce mata an anti ala makanaki anti ala khairin ke kina kan matsayin ke kina kan alheri sai suka ce wai ce wanda aka yi ke kina kan alheri kina kan matsayinki wai wannan bai isa ya shigar da ita cikin alul baiti ba to kuma ga wasu ruwayen fa sun zo annabi da ya faɗa haka a wani gurin ya faɗa ya ce an ci min ahli baiti me yasa lokacin da aka yi manana Aisha kadafi ya miƙe a masallaci yace manya ne min rajulin balaga azabu fi ahli baiti wa zai ɗaukan mun mataki akan wani mutum wanda cutarwarsa ta kai a dangane da mutanen gidara? wa yake nufi da ahal baiti matar shi na na aisha Allah ya ƙara mata yadda to wannan shine dalilan qala al-bayhaqi hadha isnad sahih sahih wa ma'lum anna wasila min bani lay shi wasila abun sananne ne yana daga cikin kabilar bani lay bin bakar bin abd manaf fa huwa min atba'in nabi yana daga cikin mabiya annabi ne amma bai da alaka ta nasaba da shi ana fata an ga yin to wannan shine kauli na nawa na uku alqaulur rabi kauli na hudu daga cikin maganganun da malamai suka kun ga wannan shine adalci na ilimi idan an yi maganganu idan ka tashi ka koro maganganun da aka yi sai kuma ka faɗa abin da yake rajihi in ya halatta ai tarjihi an gane tunda magana ce da aka yi ta kuma ya zo kan matsala to min babu amanatul ilmiya ya kamata ya faɗe ta ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza an gane to akwai magana da idan kana karatu a littattafai akan kawo ta ne ba dan mata isa a kawo ta ba sai dan amana ta ilimi wani ya taba faɗatta sai a kawo ta to dan shi'a kuma in ya rena ka akwai su da barazanan wane ya kawo a mujalladi na kaza shafi na kaza wani ma har da madaba'a littafi da aka buga a madaba'a ta kaza a shekara ta kaza wata matsalar sai ka je ka duba wanan da ya ce ya kawo shi fa da ya kawo matsalar ƙaryata ta ma ya ce ba daidai ba ne amma dan shi a in ya rena ka sai ce ai wani ma ya kawo a littafin shi ka je ka duba sai ka je ka duba sai ga ai rugurugu wa matsalar ƙaryata ta ma yi an gane alqaulur rabi magana ta hudu anna alahu lallai iyalan annabi Muhammad humul atqiya'u min ummatihi duk wanda ya ji tsoron Allah daga cikin al'ummarsa hakahu alqadi Hussein warragi an gane alqadi Hussein kuma arragibu al-asfahani kenan mai algaribu fi mufradatul qur'an wa ghayruhum da wasansu kuma ku lura da kyau duk wanda ya faɗa abu sai ya ce to ga dalilin shi ko kuwa duk wanda ya faɗa abu sai ya ce to wani ga dalilin shi da yasa ya ce kaza wa dillatu ashabi ashabi hada dalilan ma'abuta wannan maganan bima rawahu tabarani abinda tabarani ya rawaito min hadith nuh bin maryam an an yahya bin sa'id al-ansari an anas bin malik qala yake cewa su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an tambaya annabi man alu muhammad suwaye alu muhammad faƙala sai ce kullu taƙi duk wani mai jin tsoron Allah wa talan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya karanta in awliya'uhu illal almuttaquna ba wani waliyin Allah wanda yake san Allah Allah yake san shi sai mai jin tsoron Allah da haka in kana da tsoron Allah to kai kana daga cikin ali Muhammad wa qala qala tabarani lam yarwahu an yahya illa nuhu tafarrada bihi nu'ayb wato ba wanda ainihin wato na'im ya ruwaito sai wannan yahaya wato an yahaya daga yahaya illa nuh sai shi wannan nuh bin maryam din an gane to za mu ji nan gaba a babun amana ta irin wastadalla aidan bi hadisi wasila bin al-asqai al-mutaqaddim suka kafa hujja da hadisin da ya gabata a baya wa takhsisu wasila bidalika aqrabu min ta'amim al-ummati bihi wato kebance wasila da wannan ya fi a ya game ainihin wato al'umma ga baki ɗaya wa ka annahu ja'ala wasila kamar shi annabi ya sanya wasila fi hukumil ahal wajen hukuncin iyalai tashbihan saboda kamanta bi man yastahiqu hadha lisn ga duk wanda ya cancanci wannan sunan Ƙalal bai haƙi, al bai haƙi baihaqi yace wa yuhtajju lahum bi ta'ala ko to masu wannan maganan ma za a kafa musu hujja da faɗin Allah ta'ala ga annabi nuhu da yace ihmil fiha min kullin zawjayn isnaini wa ahlaka ka dauki kowane irin mai dangi ko min kullin zawjayn kowane dangi guda biyu kenan a dauki rago da tinkiya ko sa da saniya bunsuru da akuya ko kuwa kaza a dauki namiji a dauki na macen zakara da kaza agwagwa ihmil fiha min kullin zawjayn isnaini sannan wa ahlaka da kuma me iyalanka an gane wa qawluhu fa na rabbi nabni min ya yace Allah ɗana yana daga cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin kuma alƙawarinka gaskiya ne kai ne mafi alherin masu hukunci qala ya nuhu Allah sai yace ya nuhu innahu laysa min ka bai daga cikin iyalanka saboda innahu amalun ghairu salih saboda ya aikata aiki mara kyau fa akhrajahu sai Allah ya fitar da shi bishirki saboda shirka an ya kuna min ahalin nuhin a ce ya kasance daga cikin iyalan nuhu fa ulima sai aka san cewa anna alar rasul idan an ce iyalan annabi muhammad anan su ne min uku wanda suke bin sa dr suleiman bin salim bin raja as-suhaimi fi kitabi al fi ahli al-baiti wannan littafin yana da kyau ɗalibai su neme shi wato al-aqidatu aqida fi ahlil bait dangane na mutanen gidan annabi bainal ifrat wa tafriq tsakanin al ifrat wanda suka wuce gona da iri da kuma wanda suka yi me suka yi sakaci ina fata an gane domin kowace matsala sai ka samu mutane sun zama haka akanta to kuma kullun ahlus sunna shi ba a so yi tafridi ba a so yi ifradi tsakiya ake so yayi me ya tsaya ina fata an gane ba da an zakara adillata kullu fariƙin bayan ya ambaci dalilan kowane bangare sai yace fa hadhihi aqwalu ahli ilmi wannan fa ita ce maganganun ma'abuta ilimin fi tahdid ahli baiti wajen iyakance suwa ake nufi da ahlul baiti wal murad bihim kuma suwa ake nufi da su sai yace warradihu wallahu a'lam abinda ya farin jayin Allah shine mafi sani anna alahu iyalan gidan annabi Muhammad sune tuhu na kusa da shi alladhina hurrimat alaihimus sadaqa wanda aka haramta musu cin me tun sadaka wa zaujatuhu da matansa wa zurriyatuhu da zuriyarsa ajma'ina gabaki ɗaya. idan kai haka to dukkan dalilan an gane na bangarori guda uku ka hada su banda bangare guda nawa guda daya ina fata an gane tunda maganganu guda hudu ya kawo an gane kenan yanzu kauli radihi idan an ce iyalan gidan annabi muhammad suwaye su ne wanda suke da kusanci da shi dangin shi kenan ko ɗaya kenan wanda kaga dama dangin shi sun hada su ne ali aliyu ali aqilu ali abbas ali jafar sannan sai matan annabi muhammad sannan sai zuriyar annabi muhammad wato jikoki kenan da suka fito daga gidan shi wayannan su ne ahlul baiti a gurin ahlus sunna ana ganewa wadalika annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qad rafa'a shubhata saboda annabi ya riga ya dauke shubha bi qawlihi da fadarsa cewa inna sadaqata ita sadaqa fala tahillu li ali muhammadin bata halatta ga iyalan gidan annabi muhammad ba wa qawlihi wa qawluhu da fadarsa cewa inna ma ya'kulu muhammadun min hadha mal kawai annabi muhammad yana ci daga wannan dukiyar ne wa qawluhu da fadarsa da yace allahumma ja'al rizqa ali muhammadin kutan. Allah ka sanya arzikin gidan iyalan annabi muhammad ya zama qutu wa hadha la yajuzu an da bihi umumul ummati qata'an kun ga yana raddi ne ga maganan nan ta karshe ko da kuma magana ta nawa ta biyu ta ta karshe da ta uku domin in ba ku manta ba kauli na nawa na uku cewa aka yi sune mabiyansa duk wanda ya wuce harkashin kiyama ko sannan kauli na hudu aka ce sune wanda suke jin tsoron Allah a cikin al'ummarsa ko to shine yake cewa la juzu an da bihi umumul ummati qata tunda annabi ya faɗa yace sadaka bata halatta ba ga iyalan gidan annabi Muhammad ai wannan kuma baiwa ka dora shi akan al'umma kace kowa kuma sadaka bata halatta gare shi to kenan yace fa fa ma humila alaihi al fi salati farkon abin da za a fara ɗaukan iyalan gidan annabi akan shi a cikin salati al'an ko al'al sune al-mazkurun fi sa'ir al-fadhihi wa la yajuzu an zalika kaga da aka ce Allahumma salli ala Muhammadin ai annabi ya fassara rasuwa ya ali Muhammad ya ce azwajuhu wa min wa zurriyyatuhu sune ali Muhammad ko yanzu in kana salati akai ka tabbatar ba duk mutanen duniya kake wa salatin ba akwai wanda salatin yeme yake ba inda ka ce ali muhammad ko ka ce wa ala azwajihi wa mi wa zuriyati yace amma tansisuhu amma ainihin wato kafa hujjarsa alal azwaj akan me mata wa zuriya da zuriya fala yadullu ala iktisas al alibi wannan bai nuna cewa matan annabi muhammad da zuriyarsa su kaɗai suka keɓanta da ahalul baiti bal huwa hujjatun alal adam al iktisas bihim wato hujja ne dangane da ainihin wato rashin keɓance su وذلك لما روى أبو داود والبيهقي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي من سره don mutumin da yake faranta masa ne an yaktala bil mikiyalil aufa a cika masa ainihin wato sakamako da ma'auni cikakke ko an gane idan salla alaina ahlul baiti idan zai yi salati gare mu mu ahlul baiti inji annabi muhammad ya falyaqul yace allahumma salli ala muhammadin ko wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahlul baiti ana gane abu nawa kenan ya faɗa uku azwajihi ummahatil na ko wa zurriyatihi kaga yaya da dangi sun shiga ciki ko to wa ahlul baiti ƴaƴa kenan sun shiga ciki sannan wa ahlul baitihi da kuma danginsa kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid fa jama'a sai annabi ya hada bainal azwaj wa dhurriyyati wal ahl tsakanin mata da zurriya da ahl wa inna ma nassa alaihim bi ta'yinihim annabi ya tabbatar wajen ayyanawa ya nuna su li yubayyana annahum haqiquna bid-dukhul fil ard dan yawa duniya bayanin cewa waɗannan fa duka sun cancanta su zama cikin ali Muhammad ana ganewa wa annahum laysu bi kharijin minhum cewa basu fita ba balhum a ahaqqum man dakala fihi a'a duk wani wanda zai zama daga cikin iyalan gidan annabi Muhammad to waɗannan mutanen sun fi shi cancanta ɓangaren nan guda uku wa hadha ka rada'ilihi wannan kaman ainihin wato nada'ir ne nasa min atafil khas alal am wannan kuma ka'ida ce ta usulul fiqi a kawo abu am sannan a yi sannan a atafin khas alal am an gane wa aksihi da kuma akasin haka tambihan ala sharafihi dan a nuna maka girman shi wanda aka keɓance din daga baya wa taksisihi da kuma kebancewa lahu ga shi wannan abun bizikir minan nau da wani irin ambato na wani irin nau'i li'annahu man afrada النوع بالدخول في فيه ko domin yana daga cikin wanda ya ainihin wato keɓance nau'i na shigarwa daga cikin su da shi yanzu ba Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ba da yace sa'ala sa'ilun bi azabin waqi lil kafirin laysa lahu min Allah dhil ma'aris ba ce arujul mala'ikatu ba idan an ce ta arujul mala'ikatu duk mala'iku na Allah ba san shiga ba sai aka ce mai war ruhu yanzu arruhu ba shi bane malaika jibrilu to me yasa aka yi wato atafal khas ba'ad al'am dan a nuna maka cewa shi wannan am din wannan khas din yana da wani al'amari na daban shi yasa bayan an fade shi ya shiga cikin wancan sannan sai aka sake ware shi kuma a gefe an gane kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima ne yadayhi wa hudan wa bushra sai yace man kana aduwwan lillahi duk mutumin da ya kasance maki ne na Allah wa mala'ikatihi wa man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi sai yace wa jibril wa mikala da ya ce man kana aduwan lillahi mutumin da yake maƙiyin Allah ne da mala'ikunsa ba sun shiga ciki ba to wa jibrila wa mikala a sake yin adafinsu a cire su daban yana nuna maka cewa da jibrila da mikala suna da wani al'amari na daban a cikin mala'iku an gane ta cewa allahumma salli ala muhammadin allah kai salati akan iyalan gidan annabi muhammad wayancin ruwayan ba sun zo da ali muhammad ba to fitowa kai tsaye a ce ummahatil mu'minina wa zurriyyatihi wa ahli baiti yana nuna maka cewa saki ambatansa haka yana nuna maka cewa suna da wani al'amari na daban wanda yake banta da ragowar mutane ina fata an gane shine abinda malamin yake so ya ce yani wa hada kana da'ilhi min atafil khas alal am ay atafin khas bayan an kawo abu a dunkule sannan sai a sake ware wani abu a gefe sannan sai a sake faɗe shi kuma abin da aka faɗa ɗin yanzu yana daga cikin abin da aka faɗa a can dunkulen ina fatar an gane qala al-baihaqi al-imam al-baihaqi ya faɗa ba'da iradihi bayan ya kawo lil ga wannan hadisi faka annahu afrada azwajahu wa dhurriyyatahu bidhikr kaman annabi wato ya keɓance matansa da zuriyarsa da ambato ala wajhi ta'kid akan furka ne ƙara ƙarfafawa mutane fa thumma raja'a ila tamim sannan sai annabi ya dawo zuwa ga gamewa ko liyudkhila fiha ghayrahu ko dan ya shigar da wani wanda ba liyudkhila fiha ghayra al-azwaj wa dhurriya dan ya shigar da wato waɗanda ba mata ba ba yaya ba min ahli baitihi daga cikin iyalan gidansa kun ga ai mun faɗa mun ce akwai matansa ko akwai kuma wa Yaya? da haka cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyyatihi ko ce cewa wa ahlu baitihi dan ya bada dama ne waɗanda ba dangin nan guda biyu ba su samu shiga ciki da annabi ya takaitu cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyyatihi to iya nan za a tsaya to tunda ya ce wa ahlu baitihi to sai ya nuna maka cewa qaraba na kusa da annabi Muhammad wayancan dangin da muka faɗa ali aliyu ali abbas ali jafar duk suna cikin wa suna cikin alibaiti ina ba ta an gane to amma ɗan shi'a da yake ɗan ƙungiya ne a gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum biyu kawai suka ɗauka mutum ɗaya suka ɗauka cikin 'ya'yan ai wanda muke karatu da su a can masallacin matasa ba na zo muku da littafin da wani malami ya rubuta ba yace maganan cewa wai da Zainab da Ruqayya da Ummu Kursum, ƙarya ne waɗannan ƴaƴan ba masu kirkira safi yace ƙarya ne a karatun na masallacin matasa nazo da littafin da hotonsa da bakin rawaninsa a jiki haka ya faɗa yace ba masu ƙarya ne kirkira safi to kaga gidan Annabi sun ɗauki ɗaya. ita ce na Fatima ginin ali bin abi dalib sun dauki mutum biyu shine hasan dawa da husaini gidan hasan ba su dauki ko dai ba ya za ka haɗa da aqidar da su gabaki ɗaya kan matan annabin ba sai dama ahalul baiti ba ai ba za ta zama daidai da aqidar da mu muka yi da cewa waɗannan iyalan gidan annabi Muhammad ba za ka haɗa mu da muka yadda muka ce raguwan ‘ya'yan da annabi ya haifa iyalan shi ba ne da su da suka ce ba iyalan shi ba ne domin da alƙasim da abdullahi da ibrahim duk waɗannan ba sa daga cikin ali muhammad a wajensu kuma duk duniya kowa ta san annabi muhammad yana da alkunya ana ce masa abal kasim baban kasim kuma su ma a wajen a wajen abin nan haka mutum za ka ji ya faɗa wai so don salatin ala abil qasim muhammad amma kuma can in tafiya ta yi tafiya ce ƙarya ne annabi bai da wani ɗaƙasun alƙasun ƙarya ne haka suke yasa da zaran allah ya jarrabe ka ka shiga addinin a to an gama rena mawaye allah da saboda haka in ka ji suna maganan goyon bayan ahalul baiti to su yi maka bayanin matukun nawa na ahlul baiti suke magana mun kana maganin ahlul baiti a gurin mutu na farko matan annabi muhammad na biyu dangin annabi na biyu ƴaƴan annabi muhammad wanda su ne suka haɗa zuriyarsa sannan na uku sai dangin annabi muhammad na faɗa na ce jafar yayan ali bin abi talib shi ya fara mutuwa a addini kafin ali bin abi talib ya mutu yana daga cikin mutane guda shida da suka yi kama da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce ne yadda in ganin ka fara samun matsala daga nesa inda zaka hango shi yana zuwa zama ka dauka babban mai gida ne yake zuwa amma kuma a gurin mutanen nan shi kan shi gafar ɗin ba ahlul baiti bane bai ciki sun cire shi sun ce bai ciki to shi yasa wannan magana in ka ji suna maganan ahlul baiti to abu ne da yake da tsukewa a gurinsu kwarai mutum hudu suke magana a ahlul baiti a gurinsu su ne ahlul baiti da haka ahlul baitin ma da kai yadda da su ba shi ba ne a ahlul baitin da su suka yadda da shi an fahimta kuma kasancewar wanda kai kai yadda da su a matsayin a ahlul baiti don su ba su yadda da su ba ba shi kuma ya baka damar ka buɗe baki ba ka faɗi magana ta wani da yadda ɗan shiya zai ɓata maka rai ya zagi duk wanda kake ganin yana da girma kai taka kuskura ka bude baki ka zagi Hassan ko Husaini ko Fatima ko Ali taka kuskura kai haka wani yazo yace min alaga ta malam to ai kaga yanzu mun yi sabani mu da ku nace akan me da ka tunda an ce da ma yuri buka ila ma la idi buka ka bar abin da baka kokonto ka dawo ma abin da baka kokonto nace to me kake so ka gina da wannan ka'idar yace da mu da ku yanzu duk an yadda cewa wa'annan mutanen mutanen kirki ne bayan Allah na kirki to sahabbai kuma muna sabani da mu da ku akan su to abinda ya kamata a yi raguwar sahabban nan da muka yi sabani da ku to a bassu a dawo abinda da mu da ku ba a sabani a kai an gane abinda yake so ya gina to tunda ana sabani kaga mu mun ce Abubakar ya fi kowa su kuma sun ce Ali ne tare da mu mun yadda Ali bin Abi Talib mutumin kirki ne a aqidar mu dan aljanna ne babban mutum ne a gurin Allah su kuma ba su yadda Abubakar mutumin kirki bane to tunda mun yi ittifaki da mu da su cewa Ali mutumin kirki ne to Abubakar a watsar da shi a dawo a rike Ali ya nace masa to kaga wannan fumular da ka dauko fa akwai matsala yace saboda me nace yanzu da musulmin duk duniya ka kaf da kiristoci da yahudan duniya kakaf da kiristoci da mu da su duka mun yadda da annabi musa da annabi isa mutanen kirki amma da yahudawan da kiristocin da mu da su mun yi sabani mu muka yadda annabi muhammad mutumin kirki ne su ba su yadda ba na ce wannan fomular taka idan aka ɗauke ta abinda za ta bayi zuwa gare shi tunda da mu da su ba ma sabani akan annabi musa da isa to abin da ya kamata shi ne a watsar da annabi Muhammad a koma a rike annabi Musa da ita ce to kafin a watsar da Abubakar saboda wannan ka'idar taka a rike Ali to a fara watsar da annabi a koma a rike Musa da Isa don su ba a sabani a kansu in ji ko kuwa sai ka duk ranar da ka fito ka cewa musulmi yi watsi da annabi Muhammad a koma a rike Musa da Isa saboda su ba na ce duk duniya to yanzu ba za ta shakka gurin annancin ka ba inda mutane akwai ai shubha shubha to yanzu wannan shubha za ta fita kowa zai gane cewa kai original kafiri da haka dan an yi sabani akan irin wannan ai wannan ba zai zo shiga a matsayin ainihin wato ka'ida ba yanzu annabi Ibrahim ai duk masu addinan duniya sun yadda mutumin kirki suke jingina kansu zuwa gare shi ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyin walakin kana hanifan muslimin wa makana min al an gane to bari mu kokari mu samu gurin tsayawa sai mu tsaya ko to shine malam yake cewa wa qala wa qala al-halimi wa amma ismu ahli al amma sunan ahli al-bayt fa innahu lil qarabati yana zuwa ne ga makusantan mutum wal azwaji da mata ma an tare da ba wa qala ibn hajar ibn hajar ya faɗa yace hadal hadisu fi hadal hadisi a cikin wannan hadisi fayuhmalu ana ɗauka cewa anna ba'adar ruwati lalle sashin masu ruwaito hadisi hafiza malam ya hafaz gairahu ya haddace abinda waninsa bai haddace ba fal muradu bil al abinda ake nufi da al al azwaj sune matan annabi muhammad wa man hurrimat alaihi sadaqa da wanda aka haramta masa sadaqa wa yadkhulu fihim yana shiga cikin wanda aka haramta wa sadaka akwai azzuriya zuriyar annabi Muhammad wa bidalika yajma'u da wannan ne sai mutum yake hadawa bainal ahadi tsakanin wa tsakanin hadisi kuma wannan yana daga cikin ka'ida ta ahli sunna aljam'u bainal adilla a tara dalilai idan Allah ya faɗa can can annabi ya faɗa can Allah ya faɗa to sai a taro nassoshin sai a yanke hukunci haka ake amma dan bid'a kawai in ya tashi sai ya dauki nasin da ya mai sai ya gaba duk ragowa sai ya watsar da shi shi dai ba ya samu abin da yake goyon bayan shi ba to shi shikenan an fahimta yi abu na ƙarshe annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shar'a fi tashahhud annabi ya shar'anta a cikin at-tashahhud yace assalamu was-salatu ko tsira da aminci fa shar'a fi salami taslimul musalli ko taslimul musalli ko fa shur'a fi salami sai aka shar'anta a cikin sallah taslimul musallin wato sallamar wato mai sallah alar rasul akan annabi Muhammad awwalan farko ala nafsihi akan kinkan shi saniyan na biyu wa ala sa'iri ibadillahi as-salihina ko akan bayan Allah na kirki salisan sannan sai na uku wa qad sabata an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala annabi yace idza fa'altum dhalika faqad sallamta ala kulli ibadi ala kulli abdin lillahi salihin fis sama'i wal ardi idan kuka aikata haka kuka ce assalamu alayka ko wa assalamu ala rasulillahi wa ala min eh wa ala iba assalamu alaina shine na farko ko eh assalamu ala min assalamu ala nabi assalamu alaina a ciki akwai assalamu alaina shine na ɗayan na biyu sai salati ga annabi na uku sai salati ga ragowar bayan Allah ko idan idan mutum ya ce wa ala ibadillahi salihina fa idza fa'altum dhalika faqad sallamtum ala kulli abdin lillahi salihin fis sama'i wal ardi kai sallama ga duk wani bawa na Allah a sama yake ko a ƙasa yake amma salatu amma shi salati falam yashra'aha ko ko falam yushra'aha illa alaihi. ba a shar'anta ta ba sai gare shi wa ala alihi faqad da kuma iyalansa faqad faqad dalla ala anna alahu lalle yayi nuni akan iyalansa hum ahluhu wa aqaribuhu sune wato iyalansa da kuma makusantansa an gane to dan haka sai mu tashi na uku annahu qad jaa ma yamna hamlal ali ala jami'il ummati ya zo akan abinda ba zai yi ba masu magana ta uku da ta hudu ba yadda za a dauki lafazin ala a dora shi a ce yana nufin duk mutanen duniya masu imani sun shiga ciki yana ba ta an gane ko da a ce nassoshi sun yi nuni akan haka to abinda nassoshi suke tabbatarwa a nan gurin iyalan gidan annabi muhammad ya taƙaitu ne <coughs> da matan shi sai dangin shi sai kuma zuriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda muka faɗa daidai allah ba mu lada <coughs> wanda kuma muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya ainihin ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh